Me ake nufi da ƙaramin yaro a fuskar shari'a? A fuskar doka mai ƙasa ga shekara goma sha takwas shine ake ce ma minor, amma mataki biyu ke akwai a wannan aunin. Akwai aunin kamun shekara goma sha uku yaro ƙasa ga shekara goma sha uku baya da min minzamin ɗaukar laihi ma'ana duk wani abin da zai aiwata na laifi. da doka za ta hukunta babu madogarar hukunta shi amma yana iya fuskantar ɗaukar matakin tarbiyyantarwa cikin wata cibiyar bayar da horaswa sannan tsakanin shekara goma sha uku zuwa sha takwas yaron yana iya fuskantar bibiyar shari'a bisa yanke mishi hukunci amma a gaban masharantar musamman da ake cema masharantar yara ƙanana dokar shekara 2018-72 ta ranar 20 ga watan Nuwamba 2014 ita ce ta ƙayyade aiwatawar da ingantawar mashaharantun yara a ƙasar Nijar. Waɗanne takamaimanci wannan doka ta kumsa? Wannan doka na ɗauke da sassa na takamaimai da dama. A fuskar 'yanci na Jamila, a nan takamaiman farko bisa shari'ar yara labari ya zama na tilas cewa da kes ɗin ta yaron a latila sai an biyo da ita ta wajen jujin yara mai gabatar da tambayoyi yaro karami ko da yayi wani dan laihi ko kuma babban laihi a kulliyomin yana da kariyar wani lauya kanan ana sauraron yaron a gaban wani mahaifi ko wani wanda ya rike shi hukunta shi zaman kaso mataki ne mai yauni da ba za a iya gindawa ba sai kan dalilai masu kaimin tsananta hakan na nuna cewar jujin yara ba zai iya ya yaro ba kaso da zai wuce wata shida wanda ake iya maimaitawa kenan ba a iya hukunta shi amma ana iya tuhumar ma mahaifansa domin biyan diyar shafe hawaye cewa da wa'anda kulawarsa ta rataya a kansu ya zan uba ne uwa ne ko kuma wanda ke rikonsa su ne za su ɗaukar yauni shi yaron ba a iya kargame shi kamar wanda ya balaga amma yana iya fuskantar matakin kai shi a cibiyar tarbiyyantarwa na koyon wani aikin hannu domin an ya fita daga wannan ƙangin ya zama mai jin ciwon kansa da zai shiga al'umma cikin nagarci kenan bisa shari'ar yara ƙanana hukuncin kaso ba na take yanke ba comment kuma a ko da yaushe ma ba shine ba mafitar. L'emprisonnement n'est pas systématique et elle n'est pas toujours la solution.